صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine zaman mu na goma sha biyu a cikin zaman da muke na karatun alfiya ta alhafiz al-iraqi ta hadisi a tazkira wa tafsira wanda Allah cikin ikon sa ya bamu iko mun karanta baituka 46 karatun mu na jiya daga baiti na 40 zuwa na shida. حكم الصحيحين والتعليق wanda muka ce yawan Allah da za mu ƙarin bayani a kan baitukan don a fahimta sosai saboda an ɗan fara shiga cikin sarƙaƙiya baitukan yake cewa wa ƙa'adu sihatin lima qad asnada ka zalahu wa ƙila wannan walada muhaqqiqihim qad azahu nawawi qultu wa fi wa fi sahihi ba'd shay'in qad ruwi mudha'afan wa lahu ma bila sanad ashiya fa in yajzim fa فصحح أو ورد ممرضا فلا <clears throat> ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر وإن يكن أول, أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه <clears throat> عذاب قال فكذي عن عنة كخبر المع... كخبر المعازف لا تبغى لابن حزم المخالف so وانا مسألة a lokacin da ya mana ishara zuwa ga sharaɗin bukari da musulun hotun da aka yi magana akan sharaɗin bukari da musulun to kuma ya kamata a faɗi hadisan da ke cikin sahihul bukari da musulun ɗin ya suke hadisan da ke cikin bukari da musulun kala biyu akwai a hadisul usul ko al ahadisul usul hadisan da dan su buharin ya yi sahihi wanda dukkan su waɗannan ingantattu ne insha Allah ingantattu ne da bisa sharaɗan da aka yi bayani to akwai kuma in su hadisan da su rakiya suka yi sun rako waɗannan ne to su kuma kala-kala ne na ɗaya akwai wanda bukari yake kawo su a wajen gabatar da babi babin kaza to sai kawo maka wani hadisi da zai ƙara fassara maka babu sai ka ga wannan hadisin wani ba isnadi cikakke wanda shi ake kira alhadisul mu'allaq ko kuma har yanzu dai ya kawo maka hadisin a cikin usul amma yana so wannan hadisin ka lura cewa ba shi ba ta wannan hanyar kawai ya zo ba bari ya kawo maka wata hanya ma da za ta nuna maka bayan wannan hanyar akwai wata hanyar to in ya tashi kawo maka wannan hanyar sai ya ɗan sassauta sharaɗin nasa sai ya zanto ba lalle ne ya zama ya kai ƙwarin sharaɗinsa da aka saba ba an fahimta ko to a nan a wajen kawo hadisan da za su nuna maka cewa akwai wata hanyar to akwai ruwat ɗin da ba su isa buhari ya fitar musu da hadisi a cikin usul ba amma aka zo mutaba'at da shawahid sai ya fitar da hadisansu an fahimta ko to kuma yadda zai kawo su da isnadi <clears throat> to yawanci waɗanda suke sukar bukhari su ma kala-kala ne kala biyu ne akwai malamai amintattu ingantattu kamar irin su Imam dara kutuni da suka soci hadisai a cikin bukhari da muslim to yawanci hadisan da suke suka irin wa'annan ne na mutaba'ar da shawahi buhari ai ya rafutar da hadisin wani me yasa ya fitar ai hadisi kaza da yake cikin sahi yana da matsala kuma har da su ake kirgawa a wannan kirgen da muka yi na dubu bakwai da wani abu to yanzu sai aka ce me hukuncin sahihul bukhari mu gaba ɗaya muna cewa sahihul bukhari gaba ɗaya ingantacce ne duk abin da ke cikin sa ingantacce ne amma mu da muke almajiran hadisi da malaman mu da waɗanda suke iya fahimta yaran mu sun fahimci abin da muke nufi min al ahadith al usul amma kan mu manta akwai mu'allaqat akwai kuma al mutaba'at wa shawahid to in ka zo ka tsaye da mu ka ce mana to ai hadisi kaza yana da matsala ba za a rufe wancan kofar ba kuwa haskenta ai hadisi kaza yana da matsala sai mu ce kawo mana shi kana kawo mu ce cewa yana cikin almutaba'at wa ya ake gane almutaba'at wa shawahid shi ma masana hadisin da sun bude buhari suna ganewa to shine shi imamu al-iraqi taba ibn salah yace wa qata'a bi sihhati lima qad asnada duka hadisin da bukhari ko muslim suka koro shi da isnadinsa حدثنا واني قال حدثنا واني قال حدثنا وانا قال حدثنا واني to muddin suka koro hadisi da irin wannan to iqta'a bi sihhatin kwantar da hankalinka ka hutar da kanka ka yarda cewa wannan hadisin ingantacce ne kai tsaye an gane ko ko da kuwa an samu wasu daga cikin malaman hadisi In soki hadisin amma in ka duba za ka ga gaskiyar tana wajen bukari da musulun in dai suka kawo maka shi da isnadi an gane sawa'un bukari da musulun ne suka fitar da shi duk su biyun ko kuma bukari ne ya rawaito shi shi kadai ko musulun ne ya rawaito shi shi kadai to me yasa malamai suka tafi akan cewa yuqta'u bi sihhati ma rawahu al-bukhari wa muslim saboda al'ummatul ma'asuma ta yadda da haka duk wanda ka san ya isa a cikin malamai to ya yadda cewa abin da bukhari da musulun suka rawaito shi musnadan mausulan da hadhihi shuru to wannan hadisin karɓaɓɓe ne kuma dama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda abu dawud ya rawaito shi a cikin kitabu babu zikirin fitan wa dala'iliha a cikin kitabul fitan wal malahim daga abdullahi dan amru dan dan umar Allah ya kare da a gaisu manzo Allah kuma ke cewa la tashtami'u ummati ala balala babu yanda za a yi al'umma ta ta haɗu akan bata wanda wannan hadisin Imam al-Hakim ya rawaice shi a cikin al-Mustadrak da Ibn Majah a cikin sunan babu fawadul a'zam hadisi na hamsin ta hanyar anas dan malik allah ya kare da a gare shi sannan ahmad ya rauce shi a cikin al-musnad ta hanyar abi basrata sannan abu nu'aym al-asbahani ya rauce shi a cikin tarihu madinati asbahan daga samurata bin jundub al-juhani ah, sannan kuma ya rawaice shi imam al-hakim ya sake rawaitarsa daga abdullahi daga abu mas'ud al-badari ah, bi sanadin sahihin ala shart muslim kamar yadda ya faɗa wannan hadisin duk da cewa ibn hajar ya ce ya zo ta hanyoyi daban-daban la ta min maqal ko min da'af kowace tana da rauni da hanyar abdullahi dan umar da hanyar anas dan malik da hanyar abu basrata da hanyar abu mas'ud al-ansari al-badri Allah ya kare da hanyar samurata kowace hanyar za ga tana da rauni amma hanyoyin suna iya karfafa junansu ka sani duk abin da al'umma ta haɗu a kansa to ba zai zama ɓata ba wannan dalilin tun da har al'umma ta haɗu a kan yarda da buhari duk wanda ya saɓa daga wannan za ga in ka kalle shi za ga kowa ya shi ne guda ka shi sa ce to tun da haka ne duk hadisin da Buhari da musulun suka kawo shi musna wannan hadisin eh, kawai ya inganta me yasa to ake wannan tababar saboda shi labari duk labarin da aka gaya maka ko hadisi ko ba hadisi ba dole ai akwai abin da ake so ka fa'idantu da shi ita kuma fa'idantuwa da labari kala-kala misali abin da ka ji shi ya taɓa ka kuma aka gaya maka kana bukatar sai ka nemi hujjoji da dalili وليس يقر في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يعني كي الأدم باكا بقاتل أسيما كرانا تنا دزاكي دري ينا دجهو yini yana da haske kana bukatar a gaya maka haka saboda ne saboda kayi mushahadar abun da haka in aka baka labarin nan wannan khabarun ne yusidu al-yaqin wanda ma ya yadda da haka shine yake mahaukaci ko ba haka bane ba kaga wannan kenan sannan abin da ka dinga jinsa ta hanyoyi mabambanta wanda jinsan da ka yi har ta kai ya kai jallin da wanda zai yadda ba ma ya kamata ka tuhume shi kamar misali a wannan shekara ta 1443 shekara ta 2022 miladiya za a yi hajji ko ba za a yi hajji ba za a yi hajji me samuka muka yadda za a yi hajji mun karanta a jarida mun ji a labarai mun karanta a social media mun ga hotunan mun gani a jaridan saudiya mun gani a jaridan turai mun gani hatta a jaridan yan shi'awa da suke fada da gwamnatin saudiya duk mun gani to don haka idan idan wannan idan labari ya zama ya zo maka ta hanyoyi daban-daban wannan yufidul yaqin wala yufidu shak haka ne na biyu kenan sai na uku kuma kaga wancan yufidul ilma daruri tunda ka riga ka ji shi dole ma ka yadda in baka yadda ba ka zama mahaukaci wannan kuma yufidul yaqin yana fa'idantar da al yaqin wal qata yanzu baka yi ƙarya ba in kai rantsuwa da Allah cewa ba na za a yi haji baka da da matsala saboda me li'annahu tawatara shi yasa yanzu misali Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba ai baka tafi asibiti ka tabbatar da mutuwarsa ba kawai labari ka ji an ce maka Dr. Ahmad Bamba ya rasu farko kana jin labarin ka yadda watakila ko malaminka ne ya gaya maka sai ka sake bugawa ka ce wai da gaske misali ni yanzu ina zaune kawai ina cikin ranar juma'a ce na mun tashi daga karatunmu na safe na juma'a to zan yi hudu ba to sai sai a babarin dan huta dan yi bacci in na tashi daga baccin kamar karfe goma sha ɗaya sai in yi tunanin wani maudu'i zan yi magana a kai a raina na ce kai bari yi magana akan wakafi tun da yanzu al'umma tana bukata a faɗakar da ita akan wakafi sai na ce sai na ɗau ta in duba in kwanta ina duba sai na ji wani yana cewa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa a gurup ina duba sai na ga dakta musulmi ne ah, dakta musulmi a waje na sika ne a'a to sai ne sama sai na ga wani ya ce Allah ya wada Ahmad rasuwa wannan ba khabarul wahid bane to khabarul wahid labarin mutum ɗaya, hal yufidul qata wal yaqin innama madha ya danganta ko waye mutumin idan mutum ne mustaqim to yufidul bahas ko ba haka bane zaka tafi ka ce bari in maza in je in bincika in dan haka ina jin haka sai ne maza maza gabana ya faɗi sai na buga waya ina buga wani na ce wai labari na jiya ne ya ce gaskiya ne shi ba ban sake yadda ba dai kaga na samu daga wajen mutum biyu amma tunda khabarul wahid ne shi ma har yanzu ne yana nan a ahad sai na sake buga wani sai ce min haka ne zuciyata dai bata gama ba ni ba sai na sake shiga facebook sai na ga wani ya sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un can sai na fara ganin an fara status sai kuma fa bada atir su ta tawata to wannan tawaturin da na gani ban kira abdalla ba ban kira abdulaziz ba ban kira ragowa 'ya'yansa ba ban kira kowa ba sai na yadda saboda alkhabaru idza tawatara yufidu al-yaqin wal qata amma idan ya zama to ba mutawatiri bane fa ko dai yufidu al-bahth wan nazar in wanda ya gaya maka mustaqim ne kuma al-bahth wan nazar saboda kana zakan kana zakan ne ya inganta ne ko bai inganta ba ko kuma ya fi da shak an za maka kokonto ko ka yadda ko ka yadda kamar misali yanzu kai ne ka sai tikiti daga nan abuja za ka tafi kano na jirgi za ka tafi a azman ranar laraba karfe biyu na rana haka ne to shi kenan yau kuma talata ya kamata ka gama shirin ka baki ɗaya tun daren talata ma kawai sai wani abokin ka ya ce maka an faɗaga tafiyar nan daga karfe biyu ta koma karfe shida na yamma za ka yadda to za kuma ka ƙi yadda <laughs> amma me wannan zai sa maka shakka isidu shak saboda na farko dai azuman bai turo maka ba ka duba sai ka mazanar take yana faɗa sai ka duba email ɗinka sai ka duba message ɗinka da alert ɗinka ko an turo maka daga nan kuma in baka samu ba sai kai waya airport daga nan ma kana da wani ma'aikaci a zaman sai ka buga ba saboda khabarul wahid yufidu imma al-bahth wa nazar wa imma shak idan kuma wani ne wanda bai taba hawa jirgin sama ba hasali ma ba shi da alaka da tafiya a jirgi ba ma shi da wasu abokai masu tafiya a jirgin kawai sai izu ya maka ice a ya ganka kana shirin tafiya ya ce an faɗa ga tafiyar nan wannan yufidu rad ai ba ma za ka wani saurare shi ba haka ne to a hadisu na bukhari da musulun ai mafiya yawancinsu akhbar ne ahad to wai a haka din a akhbar ahad din hal tufidul yaqina wal qata aw tufidul dhann wal shak to a bisa jadda da ibnu salah ya tafi akan ta shine ya zaba kamar kamar kamar da yake sa kazalahu waqta'a bi sihhatin lima qad asnada kazalahu kawai kama yanke ka ce duk hadisin da ya zo musnadan a cikin bukhari da muslim bil isnad ila nabi sallallahu alaihi wasallam min al bukhari ila nabi sallallahu wa min muslim ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi shurutihim fil usul to wannan kawai ka dauke shi yusidul qata kamar yadda mutawatir yake ifada kazalahu wannan shine zaɓin ibn salah amma kafin ibn salah din jumhurul muhaddisin da jumhurin usuliyin da ammatu salaf duk sun tafi akan haka suka ce khabarul wahid idza ihtaffat bihi alqara'i in dai aka samu wasu hujjoji da dalilai suka kewaye shi kamar a ce sufyan sauri ne ya rawaice shi ko ibnu uyayna ko wani daga cikin al'aimatul asbat to wannan matsayin su ɗaya da mutawatir an gane abu ishaq al iftirayini Allah ya kansa da rahama wanda ya rasu shekara ta 418 abu ishaq ustaz abu ishaq al iftirayini ku riƙe shi zai zo za a zo maganarsa ta kan gardamar da ya akan mursalus sahabi an gane ko ibrahim ibn muhammad ibn ibrahim abu ishaq al iftirayini 418 za ka ringa yawan jinsa a cikin malamai ana faɗarsa ba shafi'e ne malamin fiqh ne yana cikin malaman usulul fiqh da suke shiga cikin ilimin hadisi to shi Abu Ishaq al-Ustad Abu Ishaq al-Isra'ini yake cewa ahlus sun'a masana hadisi مجمعون على أن الأخبار alaiha sahihani عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها duk hadisin da ke cikin bukari da al-umma ta yadda cewa ingantattu ne to kaga wannan maganar ta abu ishaq al-isra'ini wanda ya rigayi ibn salah da shekara kusan 200 da wani abu da kusan shekara 250 da wani abu ya tafi akan wannan don haka shi ma ibn salah ganin abin da abu ishaq al-isra'ini ya hakaito na ijma'i shi ma sai ya tafi akan haka don haka duk wanda zai zo ya dau hadisin anas dan malik ko hadisin kowane sahabi a cikin bukhari a cikin usul ya ce mana bai inganta ba to ya dako a ƙasa domin wa'anda su ta hanyar su muka fahimci hadisin su ne suke gaya mana cewa al'umma ta yi ijima'i akan haka to amma akwai wa'anda suka saba wannan suka ce a gaskiya kar a zira jiki a tafi akan tsarin da aka saba cewa khabar wahid har yanzu ya fi bahas amma ba laifi in an yi bahasin a ce yayi waƙila amma wasu suka ce zannan ai la yufidu alqata wa inna ma yufidu zan azzan din shine dai al-nazar al-bahth an gane ko yufidu zan la yufidu asluhu qabla at-talaqqi likawnihi khabara ahadin illa dhann an gane ko wa qila zannan to suwaye suka tafi akan cewa wannan yufidu zannan sai yake cewa wa qad azahu an-nawawi lada muhaqqiqin wannan maganar imam an-nawawi a cikin al-taqrib ya ce waɗanda suka faɗi wannan maganar muhaqqiquna ne na malaman hadisi to kuma imam sakhawi kuma ya ce wannan magana ita ce zaɓaɓɓiya ba waccan ba shine walada muhaqqiqihim him ɗin nan bamirin yana koma zuwa ga malamai ai al'aksarina minhum qad azahu nawawi ya ce wannan magana tasu ce to wannan rikici ne tsakanin ra'ayin nawawi almajirin ibn salah da kuma ra'ayin shi alhafiz ibn salah to al-muta'akhiruna su kuma sun zaɓi ra'ayin shi ibn salah نكن شو يفيد ماذا القطع وشيخ الإسلام ابن تيمية أتسمى جموع الفتاوى جزء ينبو مشا تقص شاكي نأر بإن يكي شو خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب حبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد yace hadisi wanda yake ba mutawatiri ba wanda alamai suka yadda da shi kamar na cikin bukhari da muslim al-mutalaqqa bil qabul to fa yufidu ilm irin yadda mutawatir yake maka shi ma haka yake maka kamar ka ji shi ne bi shaklin mutawatir wannan shine ra'ayin almajiran malik da shafi'i da ahmad da abu hanifa wa huwa qawlu aksar ashab ashari kuma hatta ash'ariya ma wannan ita ce maganar su kamar al-istirayini abu ishaq da ibn fawrak kuma sirajuddin al-bulqaini ana cewa balqini amma bulqaini shine daidai a cikin mahasinul istilah wanda shi ma iktisari ne na muqaddimar ibn salah shi ma ya tafi akan haka kuma an rawaito daga wasu daga cikin huffaz na al-mutaakhirun cewa abu hamid abu al-ghazali shi ma ra'ayinsa ne kuma kaga yana cikin asha'ira sannan da alqabi abu tayyib da abu ishaq ash-shirazi a cikin shafi'iyya da imam sarakhsi a cikin hanafiya da alqabi abdul wahhab al-maliki da da yawa daga cikin hanabila kamar abu ya'la da abu abul khattab da ibn zaguni kai har ibn taymiya yake cewa wa ahlul hadisi qatibatan kusan duka malaman hadisi ma wa mazhabu salafi ammatan annahum yaqta'una bil hadith alladhi naqalathu al ummatu bil talaqatu al ummatu bil qabul inde tunda al'umma ta yarda da littattafan nan shi kenan to mu irin wa'annan maganganun da su muka dinga dogara muke raddin magana maballatan nan da suke taɓa hadisan bukhari duk girman mutum in ya taɓa hadisin bukhari to ka kalle shi Allah ya ji ɗan adam ilori Allah ya gafarta masa daga cikin manya-manyan kusakuransa a cikin littafinsa tarihu da'awati bainal amsi wal yau yana ka ko a ciki ko kuma al-islam al-yau mughadin fi nabi amma tarihu da'awa ne na na sanda nake karanta shi yake yana ka daga cikin afat na abubuwan da aka shigo da su a cikin da'awa yana faɗan akwai hadisan da ake amfani da su wanda ba su da amfani yace kamar misali hadisin abu huraira wanda aka ce manzo Allah sama ya ba da labarin wani mutum da ya kashe mutum 99 yace so ya tuba ya zo wajen wani malami sai yace masa ba tuba a kansa sai ya cika na ɗarin da shi ya ce wannan hadisin batilun ne hadisi ne bai inganta ba walau sahafi sahihi ko da ya zo a cikin sahihul bukhari na ce ala rasulika ayyuha shaykh wannan ai banna ce da zai yi hadisi ya inganta a bukhari a cikin usul kuma ka zo ka dinga intiƙadinsa kai waye kuma in akwai wani abu ma da ya sa kai kake ganin da inganta ba hankalinka ne ya hango maka ko hankalin waɗanda suke irinka in ka duba su sai ka ga kuma su in ba su ne muhaƙiƙuna a duniyar hadisin ba in ka koma wajen su ibn hajar wajen shurrahul hadis sai ga a cikin sauƙi sun maka sharhi ka fahimta in ma kana tunanin ya ci karo da wani abu ibn kuzaima Allah bi ansa da rahama yake cewa duk wanda yake zaton cewa akwai wai hadisai guda biyu da suka ci karo da juna kuma ingantattu ko kuma hadisi ya ci karo da wata aya kamun su ni zan haɗa masa su to an fahimci wannan ko waqda sai sihhatin lima qad asnada kazalahu wa qila zannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-nawawi imam an-nawawi azahu ya jinjina wannan magana lada muhaqqiqihim zuwa ga mafi wato malamai na kaga an samu sabani amma arraj inda na wallahu alam shine qawlu ammatul muhaddisin wal fuqaha wal usuliyin الإمام ابن هجر أتكن نكت النكت على مقدمة ابن الصلاح ya faɗa kan wannan matsala wanda sahawi ya nakalto ta shi ma daga shekul islam din alimam ibn hajar yake cewa alijma'u ijmau alal qawli bi sihhati khabari aqwa min ifadati al mujarradi min mujarrad kasrat at-turuq e, al-ijma'u qawli bi sihhati khabar ai malamai da suka haɗu da na gabas da na yamma da kudu da arewa suka yadda da waɗannan sharaɗan cewa in hadisi ya biyo ta kansu ya inganta to maki nawa zaka ba wa haɗu nan tasu kaddara ka ba maki tamanin to tawaturi kuma maki nawa zaka bashi bai huce ya samu saba'in ba da yake cewa ijma'in malamai na ingancin hadisi ya fi ƙarfi aqwa fi ifadatil ilmi min mujarrad kasratu turuq ai wannan din sai ya fi kwantar maka da hankali fiye da hanyoyin da yazo a ce suna da yawa in wannan in har tawatur zai samu maki saba'in to wannan zai samu maki tasa'in ijma'in su akan inganci tunda tawatur akwai kowane kare da doki wannan ku sai an tafi wajen zababbu kawai masana nan ku akwai wanda ba masani bane ba kuma akan iya samun tawatur ma akan kuskure i misali kaman Allah ya sa mun yi kafar rai mun zo mu tawatur din ma'aji wani yana da bawa to an zo hajji kowa ya san cewa ga ubangidansa na to sai wani ya kuskure ya ce wane ya yanta bawansa sai mutane suka ji shikenan a hajji aka dinga ɗauka labari ya yaɗu ashe kuma labarin ba daidai ba ne asalin labarin bai inganta ba kaga takan ɗan ratse a samu tawatur da 'yar matsala amma ijma'i akan inganci zai wahala a samu matsala shi ko shekul albani allah ya gafarta masa an caccake shi da yawa akan taɓa wasu hadisai a cikin bukhari da musulun wanda insha Allah in Allah ya in tsala bin alwaqt za mu zo mu ji to shi wannan ita ce kimiyyar hadisi ake sa ilmul hadis ko ulumul hadis kun gane to zuwa dai karshe abin da shi ya faɗa wa ila zannan walada muhaqqiqihim qad azahu an-nawawi wannan mun gama da wannan matsalar kenan wa sahihi amma har yanzu wannan sabuwar mas'ala ce a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ba'du shay'in qadruwi mudha'afan akwai waɗansu 'yan tsirarin hadisai da aka rawaito su an ce suna da rauni an ya kashi mudha'afan domin wasu ne suka faɗa ba kowa ne ya yadda ba to wayannan hadisan da suke muba'afan hadisai ne guda 210 wanda duk carar da ka ji mabarnata suna yi wasu fa duk wai dan sun hango wayannan hadisai 210 ne wai a kansu ne suke so kar a yadda da bukhari da muslim to yanzu dan girman Allah kaddara ɗauki ruwayar bukhari bukhari da yake da hadisai dubu bakwai da wani abu a cikin dubu bakwai nan gaba ɗaya ka lissafa min hadisai saba'in da takwas a tara da talatin da biyu ya zama nawa kenan saba'in da takwas a tara da talatin da biyu eh a a ɗari da goma saba'in da takwas a tara da talatin da biyu takwas ɗin ka tsara mata biyu ba ya zama tamanin ba ko saba'in ɗin ka tsara mata talatin ba ya zama ɗari ba gaba ɗaya hadisan da aka yi cece ku ce su a bukari ɗari da goma ne a cikin dubu bakwai wanda har a cikin dubu bakwai iya ɗari da goma ne kawai aka samu ta cewa a ciki da Allah sallama masa za a yi ko kuma dai zagin sa za a yi da aka ɗari biyu da goma nan bukari shi kaɗai an samu hadisai saba'in da takwas musulun shi kaɗai an samu hadisai ɗari wanda duk an taɓa su kaya ko anan yana maka bukari gaba da musulun yake ko sannan kuma gaba ɗayansu su kuma wanda yake cikin bukari da musulun talatin da biyu sun haɗa ɗari da biyu da goma kenan to kuma wayannan hadisan dukkansu ibn hajar ya ba da amsar guda ɗari da goma nan na bukari saba'in da takwas wanda buhari ne kaɗai da ragowar talatin da biyu nawawi kuma ya amsa duka na musulun saboda haka duk wanda aka shaƙa sai dar kudni Allah ya ji kansa a cikin al ya taso maka hadisi ya taho me yasa bukhari bai kaza ba ai da me yasa ai da yayi kaza ai kaza ai kaza ya ce masa to ai Allah gafarta falan lura da kyau da kace wai bukhari ne isa ya fitar da wannan hadisin ai saboda ruwayar katada ne kuma katada yayi an ana a ciki ta ce mun yadda an ana tu matsala ce saboda mudallis ne to amma ai uba ne ya rawaito an katada shi kuma uba da kansa yake cewa kafaitukum an tadlisi salasa الأعمش وأبو إسحاق الأعمش وأبي إسحاق و... و... وقتادة da kan to kaga kenan shu'uba an aji kata da akwai matsala an ana neman falyu an in wal yaqul qad an an sai me kuma misali hadisin nake yawan bada labari hadisin Abu Musa al-Ash'ari cewa idan mutum ya tafi manzo Allah ya ce idan mutum ya tafiya ko rashin lafiya ta kama za a ci gaba da rubuta masa ladan abin da ya kasance yana yi lokacin da yake gida bai tafiya ba ga matafiyi kenan kamar yana yin tarawihi sai tafiya ta kama shi bai samu tarawihi a hanya ba ko tahajjudi ko kuma yana yin sallah ko yana abu sanda yake da lafiya kuma ba shi lafiya kutiba lahu ma kana yaqumu lahu muqiman sayyan za a rubuta masa wannan hadisin imam bukhari ya rawaito ta hanya abu musa al-ash'ari abu burda dan abu musa shi ya karbo daga abu musa al-ash'ari a sai kuma ibrahim taksaki shi ya karba daga wajen abuburda awam awwam ibn haushar da hushaim ibn bashir sun rawaci hadisin an ibrahim taksaki to amma bukhari sai tsallake ruwayar hushaim saboda ita mawqufan ne ala abi musa al-ash'ari sai ya ɗauki ruwayar awwam al awam ibn haushar to shi kuma al'awam ibn hausha sadukun ne bai kai fiɗa ba an fahimta shi kuma hushain da ya rawaito hadisin mauƙufan fiƙa ne sabt ma ba shi da wata matsala to kuma dama ƙa'ida tana cewa idan aka samu hadisi ya zo marfu'an min ɗariƙin sai kuma ya zo wata ɗariƙar mauƙufa kuma ya zama mauƙufar rijal ɗin sun fi kyau fiye da wannan to hadisin yana da illa kamar yadda hakim ya ka a cikin ma'arifa wannan hadisi ya samu matsala ko bai samu ba ibn hajar abin nan dara kwatanni sai ya ɗauko shi ya ce to yana da wannan hadisi ibn hajar sai ce to lura da kyau kasancewar hushain ya rawaita hadisin an ibrahim as-saksaki an abi burda an abi musa min qawlihi baya hana ya zama kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zama maqufan ne lahu hukumar rabb tunda abu musa al ba zai yi a rubakin manzon Allah ki ba albasa abin da yasa bukhari ya fitar da hadisin al-awwab saboda me yasa ne shi sadukun aka dakatar da shi daga ruwayar hadisi sahi saboda tsoron kai ya ji ya manta wani abu ko ko ba ka ba to wannan ya rawaito hadisin da kissa wacce ta nuna ya haddace hadisin dama ai ba wai dan halinsa ne haka nan muka ki karɓa hadisin sa ya zama sahihi ba magana haddace muka gano ya haddace ba ko ya rawato shi a hasan ba mu kara masa position bai zama sahi to shi awwam ibn haushar yace ibrahim sarkaki ya gaya mu shi kuma ya ji daga abu burda lokacin da suka yi tafiya da yazid ibn abi kafsha sai ya ga yazid ibn abi kafsha yana yin azumi sai ce masa aikon na ji abu musa al-ash'ari miraran ya ƙulu sami'tu rasulullahi sama ya kulu. sai ce to tun da ya faɗi haka wannan ya nuna ya haddasa kissar to bukhari sai ya amfani da wannan a daidai nan ko da cewa husham ya fi ya fi ya hadda a wurare daban-daban amma a daidai nan lambar awwam ta fito shi yasa buhari sai ya aje wannan sai ya ɗau wannan da haka wake da gaskiya kenan buhari ko dara kutsini buhari shi yasa ka ce kalima al-ilzamat in ka karanta shi a hankali a nitse shekh rabi hasibahullah ya yi ta hakikin al'izamat wata tabbu in ka duba za ka gan to kuma in kana karanta fatahul bari duk hadisin da aka taba a bukari an ka zo kansa ibn hajar yana tsayawa ya bayani an fahimta ko to wayannan hadisan shine wa fi sahihi a cikin sahih bukhari da sahih muslim ba'du shay'in akwai hadisai kadan ne guda nawa ne nace muku biyu da goma nawa ne a cikin bukari saba'in da takwas nawa ne a cikin musulun ɗari nawa ne a cikin dubiyin yau alhamdulillah Kadiru wuya mu ba ba'afan an rawaito su su suna da rauni to shi yasa ibnu as-sala Allah ya kansa da rahama kamar yadda yake cikin muqaddima yake cewa siwa ahrifun yasira takallama alaiha ba'du ahalin naqd min al in ka ɗauke ɗan wa'yansu hadisai kaɗan wa'yanda aka samu su daga cikin nukar suka yi magana ka dara kutuni wa ghairihi kamar dara kutuni da waninsa misali kamar abu mas'ud dimashqi a cikin atraf ɗinsa da abul fadl ibn ammar a cikin wani littafi da na musamman da abu ali aljayyani a cikin juz'ul ilal wa'annan dukkansu a sun dan taba sahihul bukhari din to amma duka dai suna ninkaya ne a cikin wa'annan hadisan guda ɗari biyu an gane ko وهي معروفة عند أهل الشان عند ابن الصلاة تو آه ولهما بلا سند أشياء ko ashiya'u amma sai aka shafe alhamza saboda larura ta waka walahuma bila sanadin shiya'u wa aiwalil bukhari wa muslimin ahadisu rawayaha bila sanadin فهي تحشر في زمرة الأحاديث المعلقة an gane misali sai ka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ko sahabi wane ya ce ba a rawaito hadisin da isnadi ba ko a jingina shi zuwa ga annabi sama ko a jingina shi zuwa ga sahabi ko a jingina shi zuwa ga tabi'i to ya zami da wayannan hadisan dama na muku magana ce akwai mu'allaqatu akwai almutaba'atu wa shawahid ko to sai ce cewa fa in yajzi idan bukharin ko muslim din kaga kai tsaye sun ce maka qalawa ne kaga kaman sun yanke take sun ce sun nuna maka masu sun amince da an ce din ko to fa sahih ya kai wanda yake neman ingancin wannan hadisi in dai bukari da musulun suka ce maka kala rasulullah sallallahu alaihi to kawai sun wadatar da kai bincike akan isnadin fa sahih kawai ya inganta a wajen bukari da musulun din to anan dan uwa a imamul bukhari din allah ya ji kansa da rahama ya rawaito hadisai da yawa mu'allaka za mu zo mu ji a mu'allaka a cikin sayar bukhari dubu ɗaya ne da ɗari uku da arba'in da ɗaya hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da ɗaya wanda ya rawaito su ba isnadi kaga suna da yawa kenan imam muslim kuma guda goma sha hudu wasu suna duba wannan masu ce ai buwar musulun ya fi bukari to amma imamul bukarin a cikin 1341 nan ya kwashi 1180 dukkansu kuma ya kashe rawaito su da isnadi sai zanto sun zo sama da su ɗaya sun zo mu'allaka amma an kai hakuri za ka riske su a baya ko za ka riske su a gaba ko kila ma ka ci karo da su a baya ya rage saura nawa kenan 161 su ne kadai hadisan da suke cikin sahihul bukhari wa'anda imamul bukhari bai rawaito su da isnadi ba jama'a an fahimta hadisai nawa ne bukhari ya rawaito su bidun isnad 1341 guda nawa kuma ya sadar 1180 nawa ne suka yi saura 161 su kaɗai ne yanzu duk nazarin da zami akan 161 zami sannan shi kuma musulun Allah ya ji kansa da rahama duk gabaki ɗayansu ya sadar da su illa hadisan wahidan faqat shi ma kuma malamai sun sadar da shi wanzu <laughs> ma wayan nan 161 ibn hajar ya wallafa littafi guda sunansa taghliqut ta'liq ya sadar da su gaba daya <laughs> ma'ana zai ce in bukhari ya kasu mu'allakan to zai je nemo maka isnadan su a cikin ragowar hadisai <laughs> da haka kaga mai tada jijiyar wuya akan bukhari yayi ta banza Bukhari البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب Bukhari da an masa adalci ma da da ruwan zinariya za a rubuta kuma magana ta 'yan qur'aniyun 'yan ƙalaƙato na Allah ta'ala an yakfi na sharrahum dole mu ce musu ƙalaƙato suna jin haushi a ce musu ƙalaƙato yanzu fitinar tiktok ta, tana kusanto mana da su sai ka ga mutum ba kunya ba tsoron Allah wai bai yadda da maganar da aka rawato ga annabi sallallahu alaihi amma ya yadda da maganar wani ƙato da ya koya masa wanda shi ma bai yadda da annabi ba sai ka ji yana ƙara wa'insu kalmomi a cikin ƙur'ani saboda wani ƙaton banza ne i gaya masa ya yadda da magana ƙaton banza amma in aka kawo magana annabi sama da za ta fassara ƙur'anin bai yadda da ita ba kuma shi almajirin ɗan ƙur'aniyun ɗin miskini da zai zo ka ga gara ma almajiran nan sun fi ɗaukar ta da zafi suna fostin yanzu sun fara rashin kunya ta postin shikenan sai ka ji suna cewa ku addinin ku addinin muwaɗa malik ne addinin maliki addinin shafi'i addinin buhari mu mu yadda da shi ba mu addinin mu na annabi ne sai ya maimaita maganan malamin sa to wannan malamin nasa shine katan ai tunda ai ba magana Allah ya maimaita ba mu da su a Qur'ani duka mun yarda cewa Qur'ani saukakke ne daga wajen Allah subhanahu wataala ah shi wata mata ta tusa bare ne ciki mu da muka san waye annabi sallallahu alaihi wa alihi muka san me littafin ta hanyar littafin da kuma ƙarin bayaninsa da sharhinsa amma su kuwa damuwarsa shine wasu sun fi komawa zuwa ga hankulansu kuma duk dai ta ƙare su ma da isnadin suke tafiya domin ai malamin na shi din malaminsa ne ya koyar da shi shi ma malaminsa malaminsa ne ya koyar da shi shi ma wannan din wani malamin ne ya gaya masa inda za a yi tafiya dai sai ka ga ai haddasa ni wane ne an wane an wane an wane to rashin sanin ba su fahimci me hadisin ba da sun fahimta da ba za su ɗauki wannan zafin ba ai hadisin ba wani abu ne daban ba wanda baya cikin alkur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce cewa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu hadisin al-miqdad ibn ma'adi kari shafa abu kilaba abdullahi ibn zaid al-jirmi Allah ya ji kansa da rahama tabi'i ne sika kamar yadda yake cikin mustadrak da waninsa yake cewa idan ka zahabi ya ka a cikin tarjuma abu qilaba din a cikin siyar alamin nubala kuma dama hadisin din alawa inni ututul qur'an abu qilaban shi ya rawaito shi daga idam ibn ma'adi kari radiyallahu anhu yace idan ka zo ka gaya wa mutum hadisi yace kyale wannan kawo mana qur'ani kawai to ka sani zindiki wannan mutum da haka mu a wurin mu duk dan qur'anin zindiki ne addininsa ba cikakken addini ba ne saboda ya watsar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ɗauki sunnan malaminsa domin wannan tafarkin da ya ɗauka malaminsa ne ya ɗora shi a kai domin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suke ba da labarin yadda annabi sama ya mu'amalanci Qur'anin almajiran su tabi'ai suka rawaito almajiran almajiran su suka rawaito har aka zo kan su Imam Malik inda suka hada wannan ruwayoyin a waje ɗaya har aka zo kan su Bukhari suka tantance masu rauni da ingantattu aka zo kansu kirmizi da ibnu majah da abu dawud da suka ware hadisan ibada aka zo kansu imam ahmad kafin nan da suka ware hadisan suka jera su ala ala asma'i sahaba da sauran to walahu ma bila sanadin ashiya fa in yajzim fa sahih idan dai har bukhari din da muslim suka kawo hadisan Ah, suka kawo hadisan da bisigatul jazam to fa a nan ka iya tafiya a kan cewa hadisin ingantacce ne o kafin nan bil bila sanadin kamil kenan bila sanadin kamilin to a nan idan muka koma abinda imam sakhawi ya faɗa yake cewa hadisi ɗaya ne imam muslim allah ya ji kansa da rahama bai sadar ba shi kuma hadisin yana nan a cikin sahihu muslim hadisi na bari mu gani ina jin za mu ga hadisi hadisin abu sufiyan ne shi kuma abin da isa kamar yana da akwai illa a cikin asalin hadisin imam muslim ya rauce shi ne hadisi na na dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya ku riƙe shi dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya a afuwan ba wannan ba hadisin hadisi na da a cikin ok hadisin attayammu wanda musulmi yake cewa wa rawal layth ibn sa'ad an ja'far ibn rabi'a an abdurrahman ibn hurmus an umair maula ibn abbas annahu sami'ahu yaqulu aqbaltu ana wa abdurrahman ibn yasar maula zaujin zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala abil jahm an gane ko gashi nan a cikin sahihu muslim kuma afuwa ku gafarce ni wancan zan kawo muku shi daga baya na hatta da kalna ala abin jaham yawwa gashi a cikin sayo musulun hadisi na 369 a kitabul haif babu tayammum yake cewa kala muslim rahimahullah wa rawan laysu bin sa'ad laysu bin sa'ad kuma ya rasu shekara ta 179 kaga muslim bai gamu da shi ba kenan ko shi yasa imam an-nawawi yake cewa وقع في سيئة riwayati من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث وهذا النوع يسمى معلقا وقد تقدم بيانه وإيضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب وذكرنا أن في صحيح مسلم أربعة عشر أو أو اثنتي أو أو اثني عشر حديثا منقطعة هكذا وبيناها والله أعلم an gane kaga imam nawawi ya faɗa sai to wannan hadisin yake cewa wa qad rawa الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمساه وجهه ويديه ثم رد عليه السلام أسا وانا حديث كو ما قال سمع وان يزوي مسا سلم سيدي أمسا سيدي يجي سامو بانغو يتقع سبو ما قال سمع ينا دا جنبا أبي كنسا صلى الله عليه وسلم kuma ya ce ba ya so ya ambaci sunan Allah ba tare da ya yi tsarki ba sai maza yi abin da yake kama da taimama wasu sun ce khususiya ce ta annabi wasu sun ce kaza to wannan hadisin haka imam muslim ya kawo shi amma a cikin bukhari allah ya jikanta da rahama imam bukhari ya kawo shi da isnadinsa a cikin babun fitayen tayammum a kitabut tayammum ta hanyar yahya ibn bukair an lais to kaga shi kenan allah ya taimake mu ma mu ba mu da matsala tun da bukhari ya wassala wannan hadisin an gane ko to sai kuma yan wasu hadisan guda biyar da imam muslim ya kawo Allah ya jikansa da rahama wanda a cikin sai musulmi muttasila ce amma kuma ya dora su da wata ruwayar warawa fulanun akwai kuma hadisai guda shida wanda imam muslim ya kawo su da isnadinsu amma malamin da ya gaya wa muslim din imam muslim ya ɓoye sunansa ya yi ibhamin sunansa guda hudu a cikinsu mausula ne biyu a cikinsu kuma bai wassala su a wasu wuraren ba wanda bai wassala su ba shine a hadisin amrata an aisha ta radiyallahu an qala sani a rasulullahi sallallahu alaihi sauta khasumin bilbab to muslim ya rawaito shi a cikin